Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a wannan karo akan mitoci 25 da tara Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raruwa Asalamu alaikum Sarfil Hashin Gumen letar da Aisha Ma'azu da masu wani abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a cewa Najeriya ta ce ta rufe iyakarta da jamhuriyar Benin ne domin yaƙi da masu fasfawarin musamman ma shinkafa. Kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku layan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da rufe iyakan Najeriya da jamhuriyar Benin lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu biyar kada a manta a sa alamar tarawa daya da daya sannan a jera lambobin sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. harkokin wajen kasar Iran, Muhammad Javid Zarif ya bayyana cewa har idan kasar Amurka tana so su koma tattaunawa da ita, to ya zama wajibi ta yi aiki da yarjejeniyar da suka tsayar. Wanda ya rage wa Iran damar ci gaba da yunkurin mallakar makaman kare dangi wanda zai maye gurbin takunkumin da ta kakaba wa Iran. da yake jawabi a malaysia a yau alhamis zarif ya zargi amurka da aikata wa mutanen iran ta'addancin tattalin arziki ya yi misali da janyewar da shugaban amurka donald trump ya yi a shekara ta 2015 a kan tattaunawar da iran ta amince sakamakon tattaunawar da kasar ta amurka birtaniya china faransa rasha jamus daga gamayyar kasashen turai suka yi Trump ya kasance babban mai sukan wannan yarjejeniyar mallakar makamin lukniya din inda ya bayyana cewa an baiwa Iran babbar dama bayan haka kuma ya bar tattaunawar da damarmakin iran ta mallaki makamin kare dangi cikin sauki iran ko ta sha faɗin cewa ita nukiliya ɗinta ba na neman tashin hankali ba ne sai dai na saɓanin haka sana hankali alamomi na daɗa bayyana game da irin gwagwarmayar da ɗan takarar jam'iyyar democrat zai kara da shugaban amurka donald trump a zaɓe mai tunkarowa wato zaɓe mai tunkarowa a baya akan samu kusan mutane ashirin da suka tsaya takara amma yanzu lamarin ya sauya inda ake janyewa ɗaya bayan ɗaya a jiya laraba ne sanata christian gillibrand ta bayyana cewa za ta janye takararta sakamakon rashin masu goyon baya tana daga cikin 'yan takarar da ba su yi nasarar haiwa wato muhawar da za a yi nan gaba ba a watan satumba bayan ita babu wani daga cikin 'yan takarar da ba yi nasarar haihuwar ba da suka bayyana ra'ayinsu na ficewa daga takarar shugaban kasar china ta sake aika jami'an soja zuwa barikin soja ta hong kong yayin da kasar take ci gaba da fuskantar rikicin siyasa mafi muni tun da hong kong din ta koma karkashin mulkin china a shekara ta 1989 bakwai kamfanin dillancin zinhuan wanda yake karkashin ikon gwamnatin kasar a yau alhamis ne ya bayyana cewa aika jami'an soja da kayayyakin aiki zuwa barikin sojan mutane wanda yake cibiyar kasuwancin kasar wani mataki ne na karba-karba da ake yi da ma'aikatan gidan talabijin na jihar ya nuna faifayin bidiyon motocin da yake dauke da jami'an tsaro da kuma manyan motoci suna yayin da suke shiga barikin sojan bayan da suka tsallake iyakar birnin shenzhen majalisar ɗinkin duniya hu ta gargaɗi ƙasashen duniya cewa akwai haɗari babba da aka iya kasancewa idan ba su ɗau matakan kariya game da yaɗuwar cutar ƙyanda ba kimanin mutane 365 ne suka kamu da cutar a faɗin duniya a bana wannan shine mafi yawan adadin da aka samu na mutane da suka kamu da cutar tun shekara ta 2016 ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce wannan adadi ya kusan ninka yawan mutanen da suka kamu da cutar so uku a daidai wannan lokaci bara duba ga cewa da akwai sauran watanni hudu kafin shekarar nan ta zo ƙarshe ta ce da alamun alamura ka iya muni ƙungiyar ta ce in ban da yankunan ƙasar amurka sai karuwar samun cutar ake yi a ko'ina a duniya darakta mai kula da sashi da ke kula da magungunan rigakafi da bayanan cututtuka na kungiyar who kate o'brien ta ce sam koma bayan ake samu a duniya kuma ba a kan hanyar kauda cutar da a zahiri abu ne mai yiwuwa ba kawo shekara ta dubu biyu da ashirin. We are absolutely backsliding on the measles situation, and that is extremely worrying for certainly the health of children. Take cewa babu shakka bayan muke komawa game da yakar cutar kyanda kuma lallai wannan al'amari ne mai ta da hankali game da lafiyar yara ba ma yara kawai ba har ma da manya da matasa kuma kamar yadda na bayyana baya abin da haka ke nufi shine tabbas akwai ayar tambaya game da shirinmu na rigakafi. Aisha Ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin Najeriya ta rufe iyakatar jamhuriyar Benin domin hana fasakorin abinci musamman ma shinkafa. Gadi dai da Melika ya dauke da wannan rahoton. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce muradin yaƙi da 'yan simoga ya sanya shi ba da umarnin rufe kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin. Shugaban na magana ne a taron raya tattalin arzikin Afirka a Japan yayin da yake gana da shugaban Benin Patrice Talon da ke cewa rufewar na kawo koma baya a ƙasarsa. Shugaban ya ce illar 'yan simogar musamman ma kan shigo da shinkafa na kawo na ga aikin noman shinkafar a cikin gida amma duk da haka ya ce zai duba buɗe iyakar nan gaba kaɗan bayan gana da shugaban na Benin da na jamhuriyar Nijar Muhammadu Isifo Tun farkon gwamnatin Buhari ya ba da umarnin rufe kan iyakar ta kasa Shugaban hukumar Rana Fasakwabri Hamid Ali ya ce dalilan ma haddana na rashin kayan aikin gwada ingancin shinkafar a kan iyakar kasa. Mutane sukan dauka cewa a gwamnati sun yi ne don a kuntatawa mutane ba haka ne ba hana shigowa da shinkafa ba amma kuma mu yi la'akari ai muna noma shinkafa a kasar kuma muna noma shi da yawa yanzu gwamnati da yawa gwamnoni wajen talatin da daya sun yi hoɓɓasa game da na noman shinkafa a kasar nan to in manoman mu suka noma shinkafan nan muka kuma saki boda muna saku shigowa da shinkafa shinkafa me zai zama makoman wayannan manoma na ɗaya sun rasa aiki na biyu shinkafa da suka noma zai lalace na uku muna nan muna cin gubatancin shinkafa a mu a dole muna cin shinkafa don shinkafa mafi yawa wanda yake cigowa ta kasan gurbatacce ne don saboda ba a tantancewa tabbatar cewa lafiyayye ne kafin ya shigo mafi yawancin shi kuma ana shigo da shi ta fasa ne ba ma ta hanyar da ya kamata ba masanin tattalin arziki yusuf aliyu na da ra'ayin rashin ribar rufe kan iyakar ya fi ribar yawa ai ana noma an noma tumatir sai da ya koma naira ɗari uku kwando saboda tsananin noman to ya zaka ce ba a noma daga waje ake shigo da su to wanda ya shafi hawan farashi kaga wannan hawan farashi kenan sai na biyu hodar da ake taimakawa wacce ake taimakon talakawa wanda suka fi kowa talauci kowa ya san inda aka fi talauci shine arewacin najeriya kuma a arewacin najeriya a nan aka fi yawan mutane kuma da yawan mutanen nan abin da ke taimaka musu shine dan abin da suke samu na kasuwanci wanda sukan tsallaka bodan nan su dan siyo dan magi tumatir ko yadi samu dan kuɗin shiga wanda yake taimaka musu to kullum sai ka samar da yanayi sannan zaka hana kasashen duniya duk an yadda a tattalin arzikin duniya a yi kasuwanci kasa da kasa an riga an sa yarjejeniyoyi to waɗannan yarjejeniyoyi da aka shiga a jahilci aka shige su yanzu dai a kasuwannin najeriya akwai shinkafar da ake sarrafa a cikin gida rufe a buhuna masu sheki duk da haka ba lallai ne shinkafar na da marmari a abinci ba ko farashi mai matukar rangwame nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Adam ya kaya in an jima kaɗan za buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da rufe iyakan Najeriya da jamhuriyar Benin da aka yi maudu'in na yau kenan. A shirya a kira min an jima kaɗan kafin nan a shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla da farko za mu je Kwantagora a jihar Niger. Wani ne akan layi daga Kwantagora? Eh, ni ne Manu ne dan PDP daga nan Kwantagora nan gangaren BCG. To malama menene ra'ayinka kan wannan rufe iyaka da eh, aka? Abinda ra'ayi na gaskiya wannan rufe boda da gwamnatin Najeriya ta yi muna goyon baya ne kwarai da gaske. Domin mutane ne waɗanda ba su da kishin kasa Su zo ga abinci ana noma Najeriya mai kyawu. Sai su zo kuma suna fasa kauri suna ɗauko shi daga wata kasa suna shigowa da shi Najeriya manoman mu na Najeriya suna karewa gaskiya wannan bai dace ba saboda shekarun jina ce mu riga na aiki amfanin gona mm. shinkafa mu ta gida ga ta ta yi ta gaji a yi kishi kowa a kama sayan wannan shinkafa mu yi kishin ƙasar mu mu ma idan wannan to kana ganin ingancin to kana ganin ingancin shinkafa da take da shi ta Najeriya ta kai ta kasashen da ake shigowa da su ta ma ta shi wacce inganci ta fi kyau shekaran jiya mariga mm. shinkafa ga ta ko ina ana sayarwa shinkafar najeriya ta yake har ta gaji kwana tar da ita duk shinkafar da ka sani aka nomawa kasashen nan na waje shinkafar da muka nomawa duk ta fi inganci to malam mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na kabar mu garzaya nasarawa wani ne aka layi daga nasarawa awal usman abubakar daga nasarawa to malam awal me zaka ce kan wannan batu da muke magana eh to amma a gaskiya ni dai kan na amince da rufe bodan ne don gaskiya ya kamata mu ci namu amfanin da muka noma a gida bai kamata mu ɗebo na waje mu zo muna bunkasa waje ba ya kamata mu bunkasa na mu bunkasa a gida na to kana ganin na gidan zai isa ya wadatar ga kowa da kowa eh ya kamata mu bunkasa Najeriya ba mu je muna madauki kudin mu muna bunkasa waje ba to baka ganin na ce waɗanda ake shigowa da su baka ganin za su isa wanda ake a Najeriya su wadata namu ya isa ma namu in dai zamu tsayar da kafa mu namu ya ishe mu har mu fitar da shi waje mu to malam awal mun gode kwarai da gaske bari mu je garin gwamna Kaduna wane ne akan layi Assalamu alaikum Amin wa alaikum salam Alhaji Hashimu cikin wadan mangin Kaduna Najeriya To Alhaji Hashimu me zaka ce kan wannan batu nan Siraji Hashimu Oh Siraji Hashimu Aka yi ke to alhamdulillah mun ji daɗin wannan kullabo boda da aka yi sakamakon dama idan ka dubi shinkafa hmm. dama namun ne ake fita da ita waje a gyara ta kuma a dawo mana da shi to amma kuma rufe bodar da aka yi ba shinkafa kaɗai ake shigowa ta boda ba sauran kayayyakin kuma fa ba ganin za a shiga wani ma eh, ai gaba ɗaya kayayyakin yana da kyau dama kulla bodan yana da matuƙar amfani saboda manoma za su ji daɗi sakamakon idan ana shigowa da wani daga ƙasan waje kaga namu zai arha da yawa amma ko in ba a shigowa da shi kaga za a samu darajar sosai da sosai. To su raja hashewa mun gode kwarar da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je filato wani na kan layi. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Eh Bala komanda ne daga bukur jihar Filato. To Bala komanda me za ka ce game da wannan batu? Watan gaskiya Allah ya saka ma wannan gwamnati da alkhairi saboda gaskiya matsalolin da ake samu a budan nan ya ishi mutanen Najeriya ya kamata ba shinkafa ba sauran abubuwa ya kamata a ce hukumomi sun tsaya a kai saboda shin wannan abin da aka yi an taimaka ma manoma ne saboda shin wannan abubuwan da yake faruwa a arewa to ya kamata mu tsaya da kafanmu duk harkar noman nan mu tsaya da kafanmu saboda nan gaba duk abubuwan da ake ganin cewa masu karewa ne amma noma fa baya karewa fa don haka gwamnati take nuna mana mu tsaya da kafanmu ubangiji kuma Allah ya taimake mu Allah ya sa a dace ku kuma bayan Amurka ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi da kuke ga dora mu akan waɗannan ra'ayoyi ubangiji Allah ya sa a tashi da bala komanda daga to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bala komanda bari mu je Zamfara wani ne akan layi a Zamfara Malam na Zamfara kana tare da ni to da alama dai layinsa ya goce na zamfara to ga kira mun samu daga nasarawa wane ne daga nasarawa to assalamu alaikum kuna tare da garba sale likitan rediyo da agwagun domin jihar nasarawa nan tsakiyar najeriya galba sale a likitan rediyo muna sauraron ka me zaka ci game da rafi iyaka da aka yi to a gaskiya ne rubutu da aka yi ne kan yayi mun daidai hmm, domin in ka tuna ai kusan najeriya nan ba abin da aka gabatar da shi illa noma kuma wannan noman kamar yadda shugaban kasa ya ce a yi noma din nan to lalle idan aka bi ka'idan noman kamar yadda shugaban kasa ya bada izini in dai har noman zai kai ga hannun talakawa a miƙa musu a kayan gonan a lokacin da ya dace a yi noman to insha Allah mu za mu bunƙasa sai da mai ta bunƙasa ai da tattalin kanta bai kamata a ce mu muna da filayen noma muna da al'umma hmm. yawancin ayyuka ma na ta'addanci da ake yi da kashe-kashe da sauran kindafi nan an ce za a dawo a tsaya a noman a ciyar domin isa mu bunƙasa ƙasar mu da duk wani tattalin arziki za ka ga mun bunƙasa. To garba sale mun gode. To mun gode muwa garba sale da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wani ne akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum assalam ya suna malamin. suna na kani mai wankin hula da ke cikin birnin zaria jihar kaduna tarayyar najeriya to malam kan muna sauraron ka me zaka ce kan wannan maudu'i namu na yau to alhamdulillah to a gaskiya ni dai ban goyon bayan yadda aka kulle bodar nan a dalili na ko shine hmm. ya kamata a ce gwamnati ta tsaya ta yi tsare-tsare yadda yake abin ba zai kai ma jama'a sun ta'azzara ba sun galabaita da yawa tunda kaga yanzu daga dan kulle bodar nan kaga wasu abubuwa sun dan kama tashi to saboda haka nukan jawo hankalin gwamnati irin waɗanda kasashen da suka ci gaba suke tsare-tsare suka tsara yadda ke jama'an su talakawan su ba za su wahala ba ya kamata don Allah gwamnati ta yi ta a matsanta ma ainihin talaka su kuma manoma kada su yi kasa da yawa wadda yake za su kai da sun kare don aka daidaita abin yi ina ganin za a samu sauki na gode kare mai wanki lafiyar danyen zaria so kare mai wanki mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayin naka bari mu je Niger wani ne kan layi ina tare da Ibrahim da muke fita garin mai gode a Kimba to malam ibrahim muna sauraron ka to ai ba rufe boda ne matsala ba dan za a yi rufe boda kuma su manyan su za su fara keta wannan dokar domin saboda idan da za a rufe bodan nan a bangaren da ya abinci a najeriya abinci za mu noma mun fi karfin abin da za mu ci hmm. domin saboda ainihin akwai shugaba manoma na najeriya hmm. ah, yusufu ya yi bayan da cewa idan da za a ba noma tallafi a najeriya kamar budget din da ake nan na shekara to insha Allah za a samu wannan kuɗin da ma da haka to amma ko su mai su fara za su fara ke to nan na ko ka muna muku godiya game da arzikin gudunmuwar da kuka kun da kuka abin nan nan muna muku godiya a ta to malam mun gode kwarai da gaske malam Ibrahim bin wankin hula bari mu je Kaduna wane ne aka layi da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin wa alaikum assalam wa ke magana. Alhajin baɗi insha Allah auna hajjima mu da to karamar hukumar giwa Kaduna Najeriya to alhajin baɗi sai mu ce muna wa fata menene ra'ayinka a yau amin Allah sanya to gaskiya ni a ra'ayina ne ba kan wannan kulla boda hmm. sai shi a ce duk abin da za a yi da yanzu ana cikin wani yanayi na rayuwa haka na talakawa hmm. to a wani tsari kafin a ce an buɗe an kulle wannan boda din a wani tsari tun da gaskiya da talakawan manoman su kansu su ma suna cikin wani wahala saboda mene ainihin taki ba ya tsari yadda za a samu maganin kwari haka da sauransu to da an ce an yi wani tsari yadda su ma za su ji daɗi to da sai a ce an kulle da amma yanzu din duka akan wahala ne to sai a wani tsari kafin abin nan muna fata dai Allah shi zaune da kasar mu lafiya to ma Allah saka muku da alheri kuma da wannan dama da kuke ba mu. to mun gode kwarai da gaske to da kuma kiran ka sai mu koma Kwantagora jihar Niger wani ne akan layi da Kwantagora gora Adamu Yusuf Leda daga Kwantagora. To Adamu Yusuf muna sauraron ka. To gaskiya wannan rufe boda da aka yi mu ya yi mana kyau. Hmm. Saboda gaskiya mu manoma ne yawancinmu mutanen Najeriya especially inda na fito mutanen Neja. Hmm. Aksarinmu yawancinmu manoma ne. Kuma duk kasuwancin mu ya ta'allaka da noma ne. To saboda haka daga rufe bodan nan yanzu har abubuwa sun fara canzawa yanzu duk wanda ya noma masara ya noma wake a yankin nan namu na kwantagora mm. ya noma masara ya noma wake tsakani da allah wallahi asara ake yi duk wanda ya sai kaya kuma ya ajiye asara yake yi to yanzu ba ga kayan suna tsada yanzu an ce suna tsada eh wani tsada suke yi har yanzu masara ba ta wuce naira dubu takwas ba nawa aka yi sayan buhun taki amma ya kamata daman a talla tun kafin wannan watan ya hmm. kamata tun wata biyu da suka wuce ya kamata a ce an an rufe boda saboda mutane su samu su noma masara mu muna sai da maganin feshi muna sai da taki da sauran to malam ado yusuf amma yawancin mutane duk wanda zai zo sai ka ji ya ce eh, gyada gyada gyada da sauransu mafi yawancin mutane sun ki noma abinci to malam ado yusuf mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je jihar Niger amma har yanzu dai muna jihar Niger wani ne akan layi daga Niger Ibrahim na wankin hula ne ya dawo. To, to Malam Ibrahim. Idan eh, saboda. Na'am, yana sun Wannan ba da ya gama magana yanzu. Mm. To magana tashi haka take. Yanzu ya kamata a ce takin nan da dan takin nan da za mu sa a gona. A ce muna samun shi a sauki kuma a cikin lokaci. Sannan maganin feshin na haki da na kwari ya kasance muna samun shi da sauki kuma akan lokaci to abin da ya kamata shugabannin mu su rika kula da shi kenan saboda mu kananan manoma mu rika samun tallafi bangaren noma noman mai ci gaba sannan kuma za mu sayar da ya kasance mun sayar yadda za mu ci riba wai mu Allah ka wata shekara kuma mu sake ba da noman nan. To Malam Ibrahim, to mun gode Malam Ibrahim bari mu ba wasu dama su masu faɗi ra'ayinsu mun gode kwarai da gaske da wannan ƙara kira da kai. Bari mu je kogi wane ne aka layi da kogi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Amin wa alaikum salam wa ke magana. Jiniya Leva daga Ajakuta jihar Kogi. To malam fili gare ka. To tsakani da Allah ni saboda ya yi man daidai mu matasa a Najeriya mu tashi mu kuma muna dai roƙon a inganta taki a cikin lokaci mu tsaya tsayin daka mu shi da kanmu ba wai tsayawa za mu yi mun je an kawo mana mu yabi nan mu tsaya tsayin daka mu shi da kanmu da kanmu ba wai za mu jira muna ta a sama mana taki a cikin lokaci na mafi fata alheri Allah sa ta ji lafiya. to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to har yanzu dai layuka buɗe suke to ga kira mun samu daga bauchi wane ne aka layi daga bauchi suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba muna sauraron ka to lallai wannan rufe boda da gwamnati ta yi kayi daidai kuma haka ake so sannan manoma da suka noma shinkafansu za su samu sauki na wajen sai da shi a samu riba sosai amma idan aka ce an bar boda din na a buɗe mm. lallai manoma ba za su samu riba ba kuma za su faɗi muna roƙon gwamnati ta ci gaba da rufe wannan boda saboda manoma su samu riba kwarai da gaske na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma daki a jihar bauchi to malam ayuba mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai da kuma daga wai kuma ka karshen kiranmu na yau sai kuma gobe nan Allah kin mu sake ba mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To madalla har yanzu da yana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe biyar saura minti biyar. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Mai horar da 'yan wasan Najeriya na Super Eagles Ghana Turo ya nuna sha'awar samun dan wasan gaba haifafen kasar Ingila Josh Maja domin bugawa Najeriyar wasa a wata mai zuwa. maja wanda wasu iyaye 'yan najeriya suka haife shi a london ya taka leda ne a kungiyar sundalan ta ingila a kakar wasannin da ta gabata kafin ya koma kungiyar bordeaux ta kasar faransa a watan janairu dan wasan bai taba wakiltar kasar ingila ba a kowane mataki na gasar kwallon kafa don haka ro yake ganin babu bukatar cika wasu sharuɗa na hukumar fifa domin canja kasar buga wasa kafin samun maja a wani labarin kuma hukumar kwallon najeriya wato nff ta mika goron gayyata ga matashin mai tsaron gida na kungiyar chelsea shakiru adegoke domin bugawa kungiyar matasan kasar ta golden eaglets a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da za a soma a watan oktoba a kasar brazil Adegoke wanda shi mahaifafen kasar Ingila ne ya so mataka leda a kungiyar matasan Chelsea 'yan kasa da shekaru 12 tun a shekara ta 2016. Rahotanni na nuni da cewa hukumar kwallon Najeriya ta yanke shawarar nemo 'yan kasashen waje asalin 'yan Najeriya domin bugawa kungiyoyin ta wasa a madadin rainon su a kasar. Yanzu haka ana cikin damuwa a kungiyar Juventus ta kasar Italiya. a daidai lokacin da ake hasashen kocin kungiyar maurizio sarri ya yi kunnen kashi da gargadin da aka yi masa na barin shan taba sigari kwanaki kalilan bayan da aka gano yana fama da cutar huhu sarri mai shekaru 60 a duniya ya koma kungiyar ta juventus ne daga chelsea a karshen kakar wasanni da ta gabata kocin bai sami zuwa filin wasa ba da kungiyar ta yi nasarar doke fama da ci ɗaya da nema a wasan buɗe gasar siriya a ta bana a ƙarshen mako lamarin da ya haifar da damuwa ga zukatan shugabannin kungiyar har suke buƙatar lallai ya daina shan taba domin ya sami sukunin fuskantar aikinsa a fagen tsere kuwa wata 'yan najeriya tobiya musan ta kafa sabon tarihi a gasannin guje-guje da tsalle-tsalle na kasashen nahiyar afirka da ake gudanarwa a kasar morocco amisan ta zo ta ɗaya a gurin fanfalaki na mita 100 a cikin dakiku 12.6 inda ta zarta tarihin da gloria alozi ta kafa na dakiku 12.7 a shekara ta 1999 shekaru 20 da suka gabata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To a gaida Murtala kafin mu kai karshen shirin ga Aisha ta dawo da labarai amma wannan karan a takaici. Ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Javad Zarif ya bayyana cewa har idan kasar Amurka tana so ta koma tattaunawa da ita to ya zama wajibi ta yi aiki da yarjejeniyar da suka tsayar wanda ya rage wa Iran damar ci gaba da yunkurin mallakar makamin kare dangi. wanda zai maye gurbin takunkumin da ta kakaba wa iran da yake jawabi a malaysia a yau alhamis zarif ya zargi amurka da aikatawa mutanen iran ta'addancin tattalin arziki sannan hankali alamomi na dada bayyana game da irin gwagwarmayar da dan takarar jam'iyyar democrat zai kara da shugaban amurka donald trump a zaɓe mai tunkarowa da za a yi baɗi a baya an samu kusan mutane ashirin da suka tsaya takara amma sannan a hankali aka zame ake zamewa a jiya laraba ne sanata kristen gillibrand ta bayyana cewa za ta janye takararta sakamakon rashin masu goyon baya china ta sake aika jami'an soja zuwa barikin soja ta hong kong yayin da kasar take ci gaba da fuskantar rikicin siyasa mafi muni tun da hong kong din ta koma karkashin mulkin china a shekara ta 1907 To madalla a gaishe ki da takaitattun labarin maka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta za ku muka iya ziyartar shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ne gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta da umarni da ma injiniyar mu ta yau Nisar fila hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.